'Yan uwa assalamu alaikum. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Tare da dukkanin masu tsaron lafiyar Gimbiya Shamlela. Masu tsaron lafiyar Gimbiya Shamlela hakika hankalinsu ya matuƙar tashi sosai. Ganin dama sun riga sun san gungun waɗannan mutane. a yanda suka shahara wajen yi wa mutane ƙwace da kuma yi wa 'yan mata fyaɗe waɗannan gungun mutane suna da ƙwarewa wajen sanin makasar mutane hakan bai hana dakarun da suke gadin gimbiya shamlila zare makamansu ba da shiryawa cikin shirin kota kwana nan take ba da ɓata lokaci ba gungun waɗannan mutane suka auka musu sun haso da suka da matsanancin sara baka jin komai sai karafkiyar karar karfe da kuma karar mazaje To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Ba ka jin komai in ba ƙarar mazaje ba da kuma karafkiyar ta kubba. Nan take cikin wani ƙanƙanin lokaci kura ta turnike wajen, aka shiga ɗauki ba daɗi. Ita kuwa gimbiya shamlila da ita da kuyanginta sun yi matuƙar razana sun kasa ka komai. Komawa suka gefe ɗaya suka cinkushe cikin wani kankanin lokaci da yake sun fi dakarun da suke gadin gimbiya shamlele yawa nan da nan suka sami nasarar tarwatsa su waɗansunsu kuma sun mutu wasu kuma uya ta sa suka ranta a nakare ya rage saura gimbiya shamlele kaɗai da kuyanginta su kuwa waɗannan gungun mutane suka ɗauki gimbiya shamlela ita kaɗai suka tafi da ita suka bar kuyanginta a wurin cikin kuyangin da aka bari kuwa har da salbera wadda take durkushe tana ta faman gurshikin kuka tafiyarsu ke da wuya sai ga sadauki a musa ya dawo daga inda ya je hannunsa rike da wani jibgigen naman dawa ƙarasuwarsa gurin ke da wuya ya dubi yanayin da kuyangin suke ciki cikin sauri ya jefar da wannan jibgigen naman dawa tare da ƙarasowa gurin nasu inda yake tambayar su salbera nan da nan salbera ta kwashe dukkanin labarin abin da ya faru ta sanar da sadauki a musa Sanar da sadauki a musa wannan labari ke da wuya sadauki a musa ya kwalla wata iriyar kara saboda tsabar hasala sadauki a musa ya dubi su salbera tare da yi musu umarni da su tashi ya raka su ya ɗora su a hanyar da za ta sada su da gida daga nan sadauki a musa ya nausa zuwa cikin dokar daji domin neman waɗannan dakaru waɗanda suka tafi da gimbiya shamlela haka sadauki a musa ya take ta dazuzzuka har tsawon kimanin bayan sallar magarba amma bai sami nasarar ganin waɗannan dakaru ba tsawon wannan lokaci da sadauki a musa ya ɗauka yana binciken waɗannan gungun mutane shine ya tabbatar masa da cewa tabbas waɗannan mutane sun yi nisa da gari sadauki a musa yana ji yana gani ya dawo gida cike da ɓacin rai ya ce alwashin nemo duk inda gungun waɗannan 'yan ta'adda suke domin ya karɓo gimbiya shamlela sadauki a musa ya ce alwashin idan har ya tarar da waɗannan gungun mutane ba zai taɓa barin koda mutum ɗaya a raye ba face ya shayar da su gubar mutuwa su kuwa su salbera tuni tunda suka isa gida har sun sanar da su cewa ga abin da ya faru sarki bahar kwata-kwata bai nuna damuwarsa bisa ga wannan al'amari ba domin ya riga ya tabbatar da cewa a rayuwa ko me za ka yi dole ne akwai jarabawa ya ɗauki wannan al'amari a matsayin ƙaddara kasancewarsa na musulmi sarki bahar ya ƙudurce a cikin zuciyarsa duk inda gimbiya shamlele take za ta dawo zuwa gare shi sannan kuma ya san cewa allah zai kiyaye gimbiya shamlela daga sharan dukkanin wani mai sharri shi kuwa sarki jawad ne haɗa rundunar zarata akan gobe da safe za su bazama zuwa cikin dokar daji domin nemo gimbiya shamlela cikin dakarun da aka haɗa masu tafiya neman gimbiya shamlela har da yarima bilal wanda ya kafe a kan cewa shi ma sai an tafi da shi yarima mashkur kuwa kawo wannan lokaci baya shiga cikin jama'a sam ya kasance wani kala daban ya fi bukatar ya zauna shi shi kaɗai ya shiru tamkar mai nazarin wani abu sannan kuma daga wani lokaci zuwa lokaci sai ya fara surutai tun ba a fara fahimtar halin da yarima mashakur yake ciki ba har an fara fahimta hankalin sarki zahir ba ƙaramin tashi ya ba da fuskantar wannan al'amari na yarima mashakur domin a sau samun sarki bihar yarima mashkur ne fi cancanta ya zama sarki domin kuwa yana da adalci a zuciyarsa sannan kuma yarima mashkur yana da cika alkawari matukar ya ɗauke shi yarima mashkur ya sha bamban da yarima bilal ba kamar yarima bilal ba wanda bai zama kamar haka ba yarima bilal wanda ya saka son duniya a cikin zuciyarsa sannan kuma yarima bilal yana da shigaltuwa akan barin abin da allah ya yi umarni da shi duk da cewa ba shi da zalunci a cikin zuciyarsa amma duk da wannan rashin zalunci na yarima bilal ba za ka taɓa haɗa shi da yarima mashkur ba domin ya fi shi adalci su kansu talakawan garin sun fi son yarima mashkur wannan shine babban abin da ya sanya hankalin sarki bihar ya mugunta shi washe gari da safe haka wannan runduna ta fita neman gimbiya shamlela wadda yarima a musa yake jagoranta amma abin mamaki shine wunin ranar haka suka karar da shi ba tare da sun ga waɗannan gungun mutane ba sun yi ta duba lungu da sakuna har cikin kogon bishiyoyi amma ba su sami labarin komai ba haka wannan tawaga suka haƙura suka dawo ba tare da sun ga gimbiya shamlela ba abin ba ƙaramin tare da hankalin mutane ba musamman ma sarki jawad wanda yake ganin cewa duk abin ya faru ne ta sanadiyar goron gayyatar da ya bayar sannan kuma daɗin daɗawa ɗansa ne ya gayyaci gimbiya shamlela ya zuwa gurin shakatawa har wannan al'amari ya faru amma duk da haka sarki ya ƙara nusashe da shi kan cewa babu wani mahaluki da zai iya gujewa ƙaddararsa walau mai kyau ko kuma akasin haka Kaddarar za a sace ta ce ta sa har ta fito ya zuwa birnin, domin tun da gimbiya shamlila take. Ba ta taɓa ƙetare iyakar ƙasar su ba ma barantana har ta bar yankin ƙasar, har ta fito ya zuwa wata ƙasa. Haka da su sarki Bahar suka yi ta zama a cikin wannan birni har sati ɗaya amma babu wani labari. Ga kuma jikin yarima mashkura sai ƙara gaba yake yi. sarki yanke shawara cewa za su tafi gida domin a can ne za su san matakin da za su ɗauka duk da cewa bikin tsohon kwana goma aka ɗauka za a yi ana shagalin amma duk da haka sarki jawad yana ji yana gani ya haƙura da tsawon wannan kwanaki washe gari da safiyar rundunar sarki bihar suka gama shiryawa domin komawa ya zuwa birninsu Sarki Jawar ya rako su sarki Bihar har bakin kofar gari tare da alkawarin in Allah ya yarda zai sanya malamai su ci gaba da addu'ar Allah ya bayyana ta. Sadauki a Musa ya yi alkawarin in an sallama baƙi zai ba zama ya zuwa neman gimbiya Shamlela. Sadauki a Musa ya kuma yi wa mahaifinsa alkawarin ba zai dawo ba sai da gimbiya Shamlela. yayin da mahaifin nasa ya ƙara ƙarfafa masa gwiwa akan hakan wannan shine abin da ya faru da gimbiya shamlela a can birnin taliyani a can kuwa bangaren sassafuwan sun kasance masu tafiya babu ji babu gani kuma babu dare babu rana burin safuwan kawai shine su sami wani gari domin ya gabatar da sauran ƙudurrukansa suna cikin tafiya ne sai suka hangi wani farin hayaki wanda ya kamar zai tukare sararin samaniya amma duk da haka hangen hayakin bai sanya safuwan ya dakata daga inda yake tinkara ba amriya ta dubi sadauki safuwan tare da faɗin ya kai babban sadauki shin baka ganin abin da nake hangowa ne sadauki safuwan ya yi murmushi tare da faɗin na gani mana amriya ta sake tambayarsa ba ka jin tsoron abin da muke tunkara sadauki safwan ya ce mata ba na jin tsoro ba komai ba ne illa sharrin baƙaƙen aljanu da kuma sharrin masu shirka mu kuwa musulmai ba ma tsoron irin wannan al'amari domin allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki suratul baƙara Shin ko ka san sihiri baya kama mutum sai da izinin Allah? Don haka kawai mu ci gaba da tafiyar mu Allah zai kare mu. Haka su sadauki Safwan suka ci gaba da tafiya har suka ƙara su kusa da inda wannan hayaƙi yake. To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata. Ni ne naku Saminu Suleiman nake mana fatan mu kwana lafiya.